والخاتم الفاتح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقديره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما تهتدي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم كل ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن الله ونعم والله المستعان على ما تقولون يومنا يومنا الحمد لله ولا شعبان يوم حلقة تقوم الشركة kuma idan ba a manta ba a wancan sati mun fara yin magana ne a kan abin da ya ke a cikin Allah ta fara da abubuwan Allah ya so ya yi in ya so ya yi wanda muka ambata cewar jahidi ne a hakkin ubangiji da wani sarki da aikata dukkan sarki ko ya kasance Ubangiji da barko da ala da ya halitta wannan kalmar sosai, kai kira da ya yi kalmar sosai, a kalisi da ya tura wa bayi a yi kaza a bar kaza wannan kalmar hikima da ya wa bayi da madadi da yake wa bayi da misali da yake wa bayi da barko da ala wannan duka da ake cikin ba dole ba ne kuma wannan ta da haka duk abin da muka ambata ba wajibi ne a hakkin ubangi da baraka wa ta'ala yi ba ba kuma korarre ne da ne shi ba da aikata abin da zai cutar da bayan kamar da muka faɗa a wasu sani bi wala yastahilu alayhi ta'ala fi'lu ma yadurru ibada in korura a hakkin ubangi da baraka wa ta'ala ya aikata abin da zai cutar da bayan ba da baraka wa ta'ala kamar yadda shaƙi suke tunawa da ɗanɗan kafa su haka suna ganin kamar ba zai ci ba su ala kuma da ta'ala ya yi abu da zai cutar da kusa hanyar tunanin su da a'a kamar shi zai iya yin abin da zai cutar da halitta ta hanyar halin halin su suna sanya abu inda ya dace domin wanda ya mallaki abu a yana da dama yin tasarrufi a cikin abin da ya cutar da ابن والد أن يعطره ما wanda ya mallaki abu ya dama ya tafarru cikin abu da abin da ya so kuma koya ya ya kuma misali kai ne kake da bayi mai sai ka yan da daya ɗayan kuma sai ka ce ka ba wa ba wa amma yadda ai ba kai zalunci domin duk mallakin ka wane da wane bayi na ne to kai wane na yan taka kai kuma wane yanzu na ɗauki ka na bawa wane da haka Allah da barko da ana bayi mallakar yana da dama ya yi abin mutu a cikin yana da dama ya yi abin mutu a cikin da barko da ana yana da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya halitta kowa da duk wanda ya haɗu biyayya duk wanda ya haɗu arziki duk wanda ya haɗu lafiya duk wanda ya haɗu sani duk wanda ya haɗu sani ma'arifa shi ne wanda ya haɗu sani wato sanin Allah to shi kenan wani da ba ko da ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya da cikin wato kafirci a launin wato wa'ada huwa da la sharika la al-khaliq lil-dhuhuri wal wani da shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ya ne kafirci ya ne ba fata wanda ka ya ne ya wal amara ya ne والفقر على الجاهل السبب والجهل على الجاهل الجاهل والعدل على الجاهل الجبر او جد كل ذلك عدل المؤمنين وبني تبارك وتعالى يا صاحب الحقيقه عدل في بالجبر الله تعالى سبحانه سوى والنور يحكم برحمته بين الله ويكون في الارض وبني تبارك وتعالى يا كلمه وانت يكون لك رحمه ubangiji da kuma ɗauki sarki ba a wani fara rani wacce ne mai girma kullum Allah yana faɗa kwallon da zai yi mai girma ne wato faralarsa in ya yi da wani lokaci ta fi kafin hankali an bayyana in ya yi da wani lokacin ta fi kafin hankali ya sauyi dama idan aka yi da in hankalin naka bai ɗauka ba to shi ne dama faralar Allah haka ne wani shi so yake yi za a faɗi faralar Allah a matsayin da zai ko kuma dai yana yadda hankalin su zai ɗauka in yi shi ta fi ƙarfin hankalin sa sai ya ce ai abin da ba haka ba wannan shi ne halayen masu yi wa bayan Allah wani yake kai sai wani yi kaza ya samu madara in kaza ya samu daraja in kaza sai su jamu suna da me yasa saboda suna ganin hankalin su zai wata ba ai da madara Allah ya alaji kamar yadda Allah ya yi masa shi girma ne wani wurin Allah ta'ala ya ce wani kuke yasari kuma ya zaɓu waya ta ubangiji da ba ta wata ala yana halitta a cikin yanzu waya ta kuma yana da eh wa ta'ala da ala Allah ta'ala ya ce fa amin bi ma yi ubangiji ne aikata abin da ya dama ne abin da ya nema a wata aya ta ce wa lauya da Allah da ja'ala kun ummatan wahida da ya ce ya kwa su da su ba da kare ne yanda aka samu kafirai aka sami zozai aka samu masu biyayya aka samu masu sabo Allah a yi walau ya kana da alaku ummatan wahida da Allah ya kula da sanya ku da ku ne wani da ya ne walakin duk man ya da waya ji man ya sai dai ubangiji yana fatar da wanda ya fatar da shi waya ji man ya da ubangiji yana shirye wanda ya shirye tabaraka a wata aya Allah ya ce mun yi zubi da wata aya wanda duk Allah ya fashi ku ba da jiye da haka a wani kuma ce la yi Allah ya mai ba a yi akwai ubangiji na abu da ya kaza dan me yasa Allah ya kaza ko me ma yasa Allah ya kaza a ba a yi wa Allah ba wani ne a lokacin da bayi abu ba za a tabbace فلا تبين في رحمه تعالى عدلا تأديبا فيه عدلا فيوجد في حقه تعالى عدلا تعذيبا فيه عدلا ubangiji ya halatta a hanyar ubangiji da bara da ta'ala ya azabtar da biyayya a gare in ya haka hali mana ya yi ya ya ya ya aje abu a inda ya dace me yasa da haka wani hali da ka domin biyayya da yake yi ya halatta ba a kan mutum shi adalci ba ita da ya halarci biyayya ya ce ka bi cikin shi wata biyayya to shi ya halarci ka ya halarci biyayya da haka ka yi kenan biyayya ba ta ka bai aikin ka da haka dai ne maka azawa adalcin da ya yi dubu biyayya da kan yi ba ta ka ba ta ka bai ba ta ka kuma shi ya halarci ka bari ya amfani da biyayya da ke kan ka taɓa tsammani wai biyayya da kake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wai Allah ne yake amfanuwa da wannan ke yi a Allah ya inda za a laga yi yin ajin adalci ubangiji ko wanda shi ke gaba da tsara baya bukatar kowa da ba su da sai dai ne ne yake bukatuwa da zuwa gari amma mu gari wa an kuma sukara Allah shi ne mawada shi ko kuma mawada zuwa ga Allah da ba su da wani da bayan da shi ya al'abdu allazi wa faqahu mawada dare mai bawa shi ke amfanuwa da ibada wanda Allah ya dace da shi da ibada in Allah ya so wani ka bata la'afi har sai kuma wani shi ya yi da alai asalan ila bata la'afi sallan biyu ya halatta a ake wani da ba su da yuzaku yuzaku ya ba ni ya bata wannan alala da ke yasa shi rukun Allah Allah ya saka ne radiyallahu anhu la tajirata la wala ta'lamu wa la tajirata la wala ta'lamu ba karamin da in adalcin Allah ya saka su karamin da ne in adalcin da Allah ya saka kai ba a yaji ba karamin da ne amma ba a yaji ba kamar ya saka adalci wala kabirata idza wada idan kuwa falala Allah ta sun karo ka ga kuma hukumar da bai kai ya ci da an yaji amma da kuma haka kwata kai da tsari ga manyan zurwaya ko ka ga ya barci matsayi gani a hadisi wannan ba Allah da zurwai wanda yake yake zurwai ko ya kuma من البيت على من البيت والذي فتح يا بني شو الجميع قاعد يقول هذا بدل هذا الثاني قضية في الثروة الناس تساوي sai a ce da shi kana da wani kudiri da za ka bada a nan wanda ne ya ga shi ba ka da mutane sai ji ba mu duk wannan da ke lissafi ya ce kana da wani hankali ba ne ya da kuɗi kana da wata ajiya ba ne kana da wata ajiya ba ne sai murna sai ba da murna yana da yana da wata ajiya ba ne murna murna da farin ciki ya ce to a kan koda ana kan kowa sai da a kan koda yan bulan wai wannan yan bulan ne za a saka a ma'auni a saka waɗannan takardu ne wanda da sunan ba a rabu wai a rabu kaga ya nuna ya fi kowa da haka wanda ya fi kowa sai su ya rashi ma hali ne da ta ka kuma a hali ne su jin ya wani duniya wannan kan ma kan ma kan ma yanzu wannan yan bulatu ba ɗaya yaya za a yi da shi da alwai nan da za a ce wannan yan bulatu za a aure shi a ma'auni wani ya zuzayi waɗannan takardu ba su ba ni na fara ba sai an yi ba sai Allah ya ce a na wuri wata yau ba mu dani a zuwa awa ana buɗewa sai ga shi a cikin wannan yan bulan da abin da yake ci shahadar wa Allah ila a yi nan ba shi da kalmar shahada ce ko ya zo ne da lafiya ita kaɗai shaura duk ya aka tabba da rashin mutunci da rashin kai gaba ɗaya rayuwa amma dai an zo da kalmar tauhid wannan na ba mu misali don cewa idan falala Allah ta yi kare ka ko ka zo da kuma wanda bai a yi ce to a ɗauko kalmar shahada a tura a bawu a ɗauko wayannan zunubai na ta a tura a bawu ana tura su na da sassane ce malam bi inna na ina ina ba wallahi bi na ina ina na ba inda wannan biya ko da ba shi ke tafi a ce da ba da an bayyana wannan an yi ne kenan na biyu akwai wanda ne ya zo ne kuma hukumar zunubai manya lahira ya kuma zo da kananan Allah zai ce da mala'iku ko ne mai ku fara nuna masa kananan mutane to da ka sai an nuna mai kananan zunubai na sunan far ya ce wannan shi kuma ya san akwai manya yana kime saboda ya san kanana ma kan su da yawa ina da kasu da wannan zunubai to da ka sai an nuna mai kana mutu mai nan da a bana a aikata na aikata kana da hannu in ba sai abin da aka yau ya Allah ya fito a duniya an kuma da kira ba wani ya sai da aka ana ma kuma da kira bari ma dai zurban nan da aka gaba ɗayan mai da su yawa an mai da su haka zurbai ne ba ɗayan mai da su ƙananan da wajen a cikin an mai da su duka haka zunubi kaza naka akwai da jiki kamun da yake zunubi kaza naka akwai da jiki zunubi kaza naka akwai da jiki karatu Qur'ani yanzu wannan kananan gaba ɗaya sai an zuwa rubuta kowace a wani yo kuma ɗan adam duk inda yake ya zo da kansa ita ya wani ne wannan da wannan kananan ne ba ai akwai tamka tamka wanda suka wannan ba ku da su bai wa yi wallahi wallahi ne ya bada yana bada hadisin da zai domin ya ce ya koyar da suka bayyana zai jira da sura ka ji wai wai shi dan adam da gaban Allah wai ke shawar da manyan manyan su ne ba a ko wani abu dole su wanda suka koyar da su yasa ya ga wannan ya ga wannan da Allah ya haɗu da fara dan haka shi ne wa ran da yake cewa sai ubangiji rabbi ta'ala aqala ta'diban bi adilan bi ubangiji halal ne a gurin sa kai wanda ke yi ya kuma ya saka a domin shi ya halitta ka ya halitta aiki da kamar yadda ya halitta a harshen ubangiji da fara wata ala ya saka wa jinjiri an bayyana da yasa da an da wani tsarin kulima ne domin sakon ma da ake yi ya ba a tsara zuri a ne tsara zuri tare da karkafuwar da ubangiji da cutuwa kaskara kuma shi kayi ne domin ka cuta Allah ko ka cutar da Allah ko ba abin da ya yi ba Allah kai abin ya dama to da haka kana da sabo shi ya sa suka ce wa ma da wannan da shi zai yi ko mun ji da zai da shi abu wannan shi ya wuce da shi wala da zubin da yake ba ka kawwala wa Allah da ba kai da ba kaska lauri da sani domin maza da sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce in alayka innal malaw wa alayka isa gawa maza da sallallahu alaihi wasallam shi kawai Allah kuma shi ne da haka mutum ya fi yana zunubai to ka fawwala wa Allah gaba ɗaya na barna ya ga dama ya masa azaba ya ga dama kuma ya yaje masa ba a kun ji da ne amma ba dai wala yana zunubi kaza zai yi ba a sanin wato makomar da kaiwa ta hanyar kanci ko kayafai bayan Allah zai yi shara zuwa haka to kaza ko wanda suke kashi bai Allah zai yaye ba mutum bai wannan kanci kuma da ana yawan kusa masu mutu na gaba da suka kai wani zai yana ima kashi birni yanzu da an daina rigimar su zuwa kan kashe wanda yanzu an yi da wasu suke wanda yadda an mutu da su amma dai yanzu da da ka ce wa da ya ga kashe biyu a ce ka mu yi su yanzu sun yadda zama da ɗan ne biya ma ya ce ya zama lauyin masu ka ga ka lauyin masu na ai a ina yi ya gani ya gani ya gani abin da za a lauyin masu ta ta yanzu yadda annan ma'azuna Allah ya rubuta a rubutu sai an kada su haka shi da zai ya yace aka wata wai ne aka wata da zai yi in sha Allah ta hakika ta ina ta hakika la da ni in sha Allah da tabbata ba wai ara ce da dole ne Allah ba dole ba sai ai da wata fahimta da aka dai da kan yi ba kawai da makka ce bayan Allah da Allah ya yi a nuna masa hukumar wani an ba da su ba irin wannan ko haƙƙi ɗaya a cikin wannan mutum ba ruwanka da shiga cikin a ɗaukar da kai in ya mutu ka biya masa gafara Allah Allah ya tsare da kuwa Allah ya tsare da naka ruwa na ba da mai Allah in an zai kiyama yana da iko ya abin da ya dama an ga mutumin da ya kace tasa'in da tara da ya kace mutum tasa'in da tara kuma sai wai Allah ya yi gaba yana nan daidai kun malami ne da ya da muhimmi za ka da mutum da sai da jira hajji da wani Allah ne mu duba na sai kan mara mutum da ya yi da da ya Allah ne in ka duba ka ha Allah ko kuma na ba shi da ba wata duba to ai da mutum da ba ina Allah da kan Allah da wata ba sai wani lokaci sai kika da laira kike nan sai suka dai ne ka ga duk an yanzu ya ce Allah da wuce ba da gida kuriya da falala ta annaba da fadin wajen gida Allah ya kiyaye da shi to da ka shi ke jin cewa shi ai a cikin su wannan ne na ta ta harawo kuma za a ga ko ai ba ni ji ku kan ku kun da wani ba ku a dai wannan sun yi karin da ka ina Allah ta harawo sai sai sai ya ya ya ya zuwa ya ya ƙara zuwa wajen wani malami da ga ya ji na na kashe mutum ɗari har ko ko ruwa yace waye ne zai bi tsakanin bawa da Allah har yace wai Allah wani ne cikin wani ko ai ne a ko ko ruwa abin da kawai nake baka jawara ka bar wannan kamar da wata kan da yake da ita ce akwai waye Allah a cikin hakuri ka zama da mutane duk da yake wa haka bawo ne yake ne da lura da mutane wacce ta tsari da masana wacce yau sai ga mutanen kirki za ka bar mutum ba ka taɓa samun jiri da ya kaji yana ba za ka taɓa samun jiri da ya kaji yana sai ka yi primary sai da ka yi primary da ka kaji da na sannan exam ne da ke da exam sai ka je kwaleji da ke da jiki da za ka shiga jami'a ka je ka yi ba ka taɓa yin masa da ka yi ba ka taɓa zama PhD ba sai ka yi masa haka abin da ya ka da sai ka je ka zo malamai masu wanda suke da kafuci a wannan majalisun da ka ɗauka za ka yi karatu a kai haka kasuwanci shi kasuwancin kasuwa da san ka ji ka to haka mutane yi Allah da karfi shi ka ta farke mafi koma da bi zuwa a wani kun Allah bai da zuwa ya koma da bi zuwa sai dai an yi nan abu sai mutum ya yi kuma da bi da bi da bai zuwa da wani ne yana kwanta da ambatan Allah yana kwanta da ambatan Allah bayan da aka raba wani da in aka raba wani da shi ba wani ba mu da ba ya da ya raba wani da haka ba ya da ya raba wani da haka in ka raba wani to ka rabu da da wilaya to da ka sai ka ji mutanen Allah sannan za ka zama mutumin Allah shi ne ka'ida da haka sai ka kamar kasan mutanen Allah a cikin kan ku zauna yana da makasar mutuwa ne ya mutu ba da mutu ne su da kula azaba da karama kuma su da hukuma wannan nasu ne wannan nasu Allah ka ce duk wani malaika ya ci al'adai a aure kasa ya da ya yi tafiya ta tafi wani a kai inda ya rubuta ɗan nan da aka aure ya da ya hukuta da ya hukuta da da kasar da ya yi da ba a yi wani zuru kamar yadda muka faɗa ya halatta cikin aikin mai tabaraka da ala ya saka wa mun kuma ne da Allah hali ne ba ma a cikin zuciya an ta da ruwa wa inna ma ya tabarru bi amal kaman mun ta da ruwa da ya ajin wani sun ya fa wanda ya aikata safar a hadin da ruwa ne ba da ta sai ya ce wani ma hali ha ko da ya yi wa ruwa a hadin abu da duk bai da ya ta samu ya an kawo wani zai ka jira tsayawa wani kuma Allah ya ce mana an da salihan da nafsi wanda sa'a ka alaka wanda duk ya aikata aikin kwarai kan tsaye wanda ya aikata mummuna ma kan tsaye wa ma ka kuka yi wa mai jira wanda ya kai kan wani zalin da bayan ba wa ƙara da wata ara Allah ya ce man amila salihan wani nafsi yawa wani kuma kai wani abu ne ko abu ne hasibi billah فيغفر لمن يشاء ويعظم من يشاء الله عز وجل وبين عبده له ko ka koyi ubangiji kafin da an sauƙaƙa daga baya da abin da suka fara ولا تحملنا يأتيك ولا ربنا تحملنا ربنا لا تحملنا إلا فيما أطعنا ربنا ولا تحملنا إلا كبرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة يا أخي ولا ولا تحملنا تجاوز ثم فيما أنت إلى أنفسها ما لم تعلم بل تجد في أي أحد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو تعالى أنك تحملهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على النبي العزيز ومن يأتي بالجنة sai yi da kawo wannan hakan ba wani abu da ke ya ba sai ya ce da ku ce yin hakan ba wani abu ne a wurin Allah a wani haya Allah ya ce wa da hada da ita mai jahili da nafsi wanda bi yi kokari ba kai da su wai Allah ne amfani wannan kokarin nasa ko Allah ne ya su wannan kokarin ra kan da bai yi kokarin ne amfani kokarin kan da bai yi ba inna Allah la yuzil al alim bai hakika Allah mawadaci ne ga barin kai gaba ɗaya wa humul fuqara ilayhi wa huwa al-kathir al-alim su suwaye su ne masu bukatuwa zuwa ga Allah Allah mawadaci ne kuma al-alim ne da sadakawa bayan sa ya zo a cikin ilimi wanda ake ganin annabi bayan yau da cikin ilimi da ke nan da Allah wa annabi zalika salama da cikin abin da ya rawaita da wani sakan da wajen ya ibadi innakum lam takunu fi fatatu ولم تكن في نفسي فتنفعه يا قوارنا بكن تقوم سد يوم اليوم يا قوارنا بكن تقوى أفعالي وتنفع أفعالي يا إبراهيم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى كلمة رجل واحد منكم ما زال ذلك في نفسي يا قوارنا تأتي نفر قولي ونكرم مجانا تأتي zuciyar kowa za ta zama kamar yadda yana abubuwan da kan tsoron Allah. Allah ya ce wannan ba zai kara koyar da zuciya. Ya ci ba ki lau an na awwala ku wa akira ku wa inna ku wa inna ku karu ala a kudari kan irori yinku ma da kasa zalika da yi zuciya. Da a ce na farko da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanu za su zamo amfani a mafi adalcin zuciyar mutum ɗaya daga cikin kwace kowa zuciya ta kamar da abu za a yi to wannan ba zai zo ya komai a cikin zuciya ba na ma ya amfani ji halau sun bako sun iya ba mun waje da kairan mai ya amfani da ba mun waje da kairan za ka fana da yi wanda shi na wanda ya ce da ya ce aiki ba su ce zai ke kiyaye da gare ku wanda ya samu aiki aiki gudewa wanda duk ya sami wani saka kada ya zargi kowa sai kansa domin ya yi alhayin ɗaya ana rinka mishi goma ko ana rinka mishi ɗari bakwai ko ana rinka mishi bila ɗari in ko ya yi tsari a kwaya ɗaya za a zo guda mishi kwaya ɗaya a wata riwayar ba ta jira ki awa shi ne ko wata ta za a zo ya ga ka tafa da ayi ka gode wa Allah ka fara za a tsari in ka ga tafa da haka ko to baka da shi ko ne ka an yi ma shi yadda za ka ta samu rahama ba ka yi ba a wani ba hakuri ba ya tazakkaru ne mai tazakkara wa da aure da ne ba mu rana kuke kare da wani ke kamata ya wasu ne da wani ya wasu ne a cikin ba ko mai da jiki ya zo shi ke da an yanke allai babu wani kuzuri da mutum zai bayar Allah ta bara ko da ala ya kuma da ni kamar da ne ke ke da ya faɗa wa a ada ala alfiyatin gulda ne ubangiji ya yanke allai bayi akan hana kan manzanni ya zai a da da bi ai ko manzanni ba da zai ce wani Allah a rayuwa wani kuma لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ومن قبل ان نذل ونذل بعدم من تقوم الذي يقول بك اي قبلك ai da yau su wanda wanda za su san da ni kai ai da mun bauta maka amma ba mu san da ku ai ko mu san ni Allah ya yanke hanzari akan ana san wanda ni ya aiko su su yi san da Allah wal ajru anna fi kulli ummatin rasul أن يعبدوا الله واتقوا ومنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الصلاة Allah ya ce hakika mun aika wa kowace al'umma banzu abin da suke kira su zuwa gare shi ne bauta wa Allah ke sanni ko tsawo Allah ya ce da gaskiya wanda Allah ya yi Allah ya wani tobi ya karfi biya da gaskiya su akwai wanda ya bada ya tabbata a kan su da shi ya zama kira ba ala ayi hali dai dama wa hali na mun dai dai ko mun yi da farko guda biyu in ma ta kira wani ma kan in ma ya kuka da yake kuri ko kuma ya kuka da yake kuri ai ba in ya ji na university kamar yadda masu fama da sa'adi suke yi ko wa haka ya wanda zai na ka ta hawa na kawa kuma haka ya kawa na kawa ko kuma ko a wata kira a ce makka na ajiye to a wannan hadisi ba mu yi ne yau da shi wannan duka ayoyi da wata karanta da hadisan nan duk suna nuna cewa yin halitta da tsora musu taklifi da halittar da yin aljanna da wuta wuta gidan sakamako na alhairi ga masu duniya wuta gidan sakamako mai jura ga masu sakamako wanda duka Allah ya yi damar da in ya so duk ba zai haka kuma zaki yana nan da kansa da kafin da cikin yaki da kuduri da azaman wanda suke kofi na yadda zaki na Allah ta bada wani amma ya so alala da dare da yi waɗannan abubuwa ya halitti kamar da Allah wani da yi wada ya halitti kafin ya halitti sako ya halitti ya ya halitti cutar cutar da lafiya ya ga dama ya yi halitta ba wa rashin lafiya kowa da gani a ce aka yi rubutu aka annabi galau an ga dama a ruwa moda sai ke nan da aka yi wani moda da kuma aka yi talakawa an ga dama a yi ruwa talakawa amma hikimar rayuwa ta hukunta a samu wani wadata a samu wani talakawa shi ne rayuwa za ta samu dai ba da ka bai da kowa ya zama wata moda shi to ita ta yi ne yi ba to yi ne ba ne ba da lafiya da kanku dan kowa ya wadata me yake ne wa kuɗi ne ake ake bayarwa shi baya ba ya bukata da ka yi ne ne ko ba ya da ka dole ne ka yi ya ba iya nan ka tsaya ka ga yi ko da nauyi da da wadata sannan kuma akwai bayi da Allah ya ji in ji ba su yi wa kai wadata da ta tsara saboda ya san shi wallahi in yi da talauci ba sai ka mutu ba ya ji rai ba Allah ba in kuɗi suka zo da samuwa da yawa to ya za a gani yayi da haka shi ke nan magana akwai yin wadanda wai a ce ba za a yi sallah ko wani ba ba a yi dole shi a ganin a iya kallon da yake wa Allah kallon da wani ya yi shi Allah ya yi ba kamar Allah zai ji daɗi cewa wata ba zai idan ka haddaciya sai ya rauni a yana ɗanyi walwar balwa ka ba haka yake haka yake tsammani to Allah ya san bayan sa irin wannan to in ya so wata hikimar sa da ba da wata ala ya ba da wadata sai ku yi kuma yin suna da karanci Gajiwa, iya abin da iya ganin da Allah ke ya wuce ki da ni kuke yin nan ba ya fata da ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wasu mawada cikin gabar Allah ba sai ba ko wanda ya da da a wani ya ce to a kowane shi kuma haka ma yi wadata a nan ya ce wallahi shi da yawa inda dai zan da ya ga ala abu a nan ya ce ta kan kuran da girman kai da ba su rai iyayen da ma iyayen da za su iyaye na kowa ne su ne mai ya sun na ɗaure shi ne nawa magana ma a canza shi da ana wani zawo ba ku kaga kuɗi da ake jin da wani amma aka ana wani su magana ma ya ga zo da wani kai in ya kula da jin lalata za an samu kuɗi su ba magana za ka je aiki yawon da ya wuri a wurin ya wuya eh zuwa yawon da ya sallah tana kan suna yi ko yana kan yi da wuri ya ana ana jawabin lila ba ba ba a da ba a da sai ran da aka gada ba za a yi sallah in an gada ba amma kawai ya yi ba daga ran da aka ce mutum nan ba wani sai da yi yawon talaƙi an tabbata da yaro ana kayan talaƙi ana ana riga an ga masallaci ana wani shi wannan a wani cikin wannan talauci ya samu kuta yau ne ko kuma kuta sa'atin ma menene wannan in an cire yanzu ba da haihuwa idan dole ya hukunci da ba da zuwa zuwa ga Allah da barka da to shi wani in kana da barka in ya lura wannan shi ne da wata zama na gidi to shi ne da barka da saboda ya zo rubuta ta hanyoyin yi wa kuwa shi kuma da wani yi da ne rigar ka ita cikin da wani ba sun bar su da kai shi ba shi da gaba shi ka kare ka kare cikin cikin da amma ruhi da za ka yi wa kuwa yake yi yana dan shi wanda shi ne ban cikin shi ne jin daɗi saboda ya san wannan ne za ka zama mutum an bayyana ina ruwan kai da wani akan kasuwanci ta lalace shi ne ba ina ruwan ka da dama kai ta dama har da su iya fata da wani idan lalacewar kasuwancin nan ne zai ba aikin da yake na cikin ɓaure ke zaki zai fi zaki ai muna da shi sai dai kawai a nuna maka a gane ya na da amma shi ya wuce da ba a haka nan da kai ka kuma wa ne ne ya ce duk da haka da shi yanzu ba a da shi ba ka ba sallah a yanzu za a da ya yi da duk da kuɗi da zama ba ba amma da haka nan da shi da jinin kana wa ne ba ka yi da kai ya wuce da ka ka zama na Allah kenan to haka bayan Allah to makarurin nan haka Allah ya nufi ya halitta jahili ya halitta gajiya duk da haka Allah ya barko da Allah ya kawo su yin dan adalci da tsari ya da cikin abin da yake daɗi ne a cikin hakkin Allah ya barko da Allah mana shirin maganar malam ne ya kawo daɗi ne ɗaya da dukkan wani da yawa da wasannin mulaka da cikin wanda ya ga da cikin cikin kawai da cikin ya da cikin daɗi ne a hakkin da ya barko da Allah ganin sa da idanuwa da kuma abin da ba iya ba har an da ya zai ke zuwa da bi zai ke tsarin ayin ayin bisa amma ba da ba da tsarin wayannan hasashen yin abubuwan da yake ba ka haske ka ga ka da ka ga ka gane wannan ko na abu wasu abubuwan da ke mabambanci maka kalmomi a idanka ko yanzu akwai yin da da tsara ko farar ciwon nan waye waye eh waye shi a gida waye kala to ita wannan ciwon duk kayan mu nan da ina ya ta bi aka da kike ke kala ce ba da aka da wannan ciwon da duk kala ne da kullum da kowa ba wani ba wani kuma mutum da duk baka ke ya ta ba za ka yi kamni tsakanin fari da baki duk baka ke ne a cikin wani kala ba ta ne amma ido yana da wani ƙarshen a wanda suke babban jini wannan zane wannan kore wannan zuwa to shi Allah ganin da ake masa da maganai babu yin tsarin wannan ajin farko wanda yake kawo maka tarin daga Allah ba haka wala kai ke kuma babu kaka wala ne fara yin hajji kuma babu da kasuwa cikin wata jiha ce da wata wata jiha da aka wanda da ake kan hikima sun yadda ana ganin Allah ya kyawu saboda hadisin Bukhari ko da mu za ka ga wanda da nan da wani da sabai kuna yin ba a cikin ganin wannan wannan a ganin da ku ta a yi yadda to aka rabu da wani to sun yadda ana ganin su wai da aka ce da Allah ya Allah ya Allah su ne sun aiki a duniya ba a ai wa ne a ba duniya Allah a duniya yake kuma inda aka zana da sallar ganin da yawan Allah wa ya maka a wani gini ne da za a ce duniya ne ko na yara ne ko ko wani kuri ko wani kaza ko wani kaza ganin Allah ai ba wannan babu yin misali a cikin jiha kuma ko ganin lahiran ma ne babu yin misali a jiha wai wai ga ka a nan wajen Allah kan a har abada ba har abada ba saboda Allah ne da yi jin jike da haka Allah da Allah ba kai na wujudin yau mai jire na zara na zara in ba kuwa wannan wuri suna cike da annashuwa na mujire ila rabbiha na zara ila rabbiha ila rabbiha suna masu zuwa zuwa wani ya da shi abu da ke dahi ta shi da kuma saukar da zai daga wannan da aka faɗa da annabawa da aiko manzanni yau inzalul hikmi wa irsalul wujud mubayyin lin nas ma mujira ilayhi suna ba su yau da ni bayanin abin da za su kawo mubayyin lin man ada abin da zai wannan suna yin bishara ga wanda ya bi Allah da samun aljanna da ni'ima wa mulkin suna masu da bai ilimin a tsara wata yana ba ana dinari cewa tsawon sarki wani alayin da ne kuma su yi da kasawa da bai Allah ta halaye nazzala alayhi kitab musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila liyakunu hudan lin-nasi wa anzala al-qur'ana nazzala akwai wani tsakanin anzala da nazzala نزل ترتيب ان هذا بقى يعني نزل ونزله هما بقى وتحب الوجعي لو كون قرآن تنسبب بها إجواء لم يجي إلى تقول أنا صلى الله عليه وسلم ولي بك تقاد والبدن أول الذي فهو أقوي كرة عشرين يوم شيء نزل هذه أنزل من لدى واحد لأن أتوقع يتلو المعقول هو بين إذا أدرك إلى الكريم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san saukar maka da littafi shi ne alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan hali halin kasance wani littafi musaddiqan yana da gaskata da ma kai ne ne da abin da yake gaba da shi Allah ya ba da shi kasance ba madafi Allah ya ce kallo kallo wasi ne a roje da ya a cikin بالله من الرجل فلسيه التعامل مع السجن بدل بدل أي إذا أي أمفاني في آيات أي باء shi wanda kake gaya wa magana kuke zance ba ya fahimtar wani abu in ba abin da kake yi to dan me wannan ne da magana sai kace da hannuwa da hannuwa kana nufin da taimakawa ne ba ran ne ya sa hannu ba ko wanda ka faɗa wa haka wanda ka faɗa haka haka zai fahimta ba za ka ci wani wanda zai gudu sai ka idan ka yi na tabbaci da cewa hannun taimakon ka ke wata ɗariya ta yau ma yanzu aka yi abu a nan garin aka yi abu shi kuma rabarsa da garin da shiga wata sai ka ce kuma da hannunsa aka yi abu kada ka yi na ta nuna wata cewa taimako ake yi saboda kuma wanda yake gaya wa hannun da hannunsa ka yi amfani da hannu dama shi majami shi ne wato ka yi amfani da lafazi a cikin inda ba nan aka kace ba shi ne imamu da Allah da haka hannu ba a nan ba nan ne inda aka ajiye shi ma'anar shi ba amma sai ka ɗauko shi ka ajiye shi kun da ba inda yake ba amma wanda ka gaya wa abin da zai kenan ma'anar da yake ne ita zai ba kada ka babu shari'a a cikin wannan lokacin duk wanda ta yi wa man lahama al-am da wanda ta da wanda ta yasa suna ganin madani ƙarya ne da yake za a ce qur'ani ne kai madani kuma hadisi ma akwai madani babu wani madani kaza kaza kaza ka kore wasu sun kore iya qur'ani da hadisi wasu ba suka kore shi ma a lantar larabawa ko na su ce da shi wannan su ne suka fi kowanne ma wato fashewa ta bari wanda dama dama wanda suka ce babu shi a Qur'ani duk kuma ba kan ne duk da domin kullum da suka bada kan garanti da aka ba cewa in an yi amfani da mujali wanda kake biya wa kanka da kake biya shi baya fahimtar wata magana idan ba ma'anar da kai ma kake nufi kaga da aka ce ka ji da yawa bai ne kaga wanda ake yi ba za ki amfani da yayin da dai a a a wurin da ba nan aka aje hannu dan nan ba amma abin da ake yi yana da yin kaza mai gaba da cewa wannan kaza da wata wani da wani da saura wani da shi da kan da shi da yin kawai tun gaba ne haka tun gaba ya faka da a saura gaba ne ya faka da shi da yin kawai tun gaba ne mutan da shiriya ga mutane wa'anda ne kana wani da kan da saura shi da Qur'ani wa qala ta'ala Allah ta'ala ya lakum min alladhina anzala ala abdihi kitaba dukkan da za ta da Allah sarki wanda ya karo da bawa دعوة القرآن في صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول تبارك الذي أنزل القرآن على عبده والآل النذيرة sarki wannan da ya saukar da alƙur'ani suna yin suna da yanzu suna mu'ayi ya saukar da shi ala abdi a sarwa wa tafiya na muhammad biya kula da zira da ya saukar da shi alayi da zalikai da bara ya kyauta wa tafiya a wata ayar Allah ya ce wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana lil-kulli mun so kan maka da bayani ke bayani ko da abu ko da kuma ayoyin da ke shirya wa rahmatul dunya bujira farin ciki da dunya da wani a wata ayar Allah ya ce lam tushirina wa mu'minina Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da manzanni da shiga wuta kenan da da cikin abin da ke zaɓi a haƙƙin Allah ya kai kuma da ke saukar da littattafai ba dole ba ba za ta yi jihada ba wanda bai ma ta kaddama yana da abin da ya gabata ta alam za ta bar an da wani ko alam kun da kuka nemi wani da suka bukata ne na yi a cikin musulunci Allah kun ka fi kun da ba ta jalali wani gaba Allah ne kwantuwa da cikin gidan da lada da kamala annabi da yin bin abuwa wanda ya dace da girman da tsara a wani wanda ya gangaro din kitabin da zai cikin kitabin mukwayi wanda da zai ta hada da suna a kasar da girma Allah wuce ala kuma wajibi ga baligi da haka yake wanda zai cikin zuwa shi wani wanda zai sani muna da sabon kan kulle na kace abin tsarkakewa da dukkan da waya wa amma ya ba da wali kuma abin tsarkakewa ne game da kamannin ya da duba da mu da alim ma wa an zalika Allah ta'ala lana wani gobar da da haka wanda shi ne sharhi a magana ne malam ya hasan masai da yi akan ma ya zuwa bi haƙƙi bi tabaraka wa ta'ala wannan duka halƙoƙi din da muka yi kusan baya goma sha biyu dukkanin su muna yin bayani ne kusan halƙa guda tara muna yin bayani ne akan gaba ɗaya da cikin gaɓoɓi ba yake da imani a halƙoƙi tara nan gaba ɗaya muka ɗauka ta imani lillahi ta'ala muka ɗauka shi ne muka wata halaka tara a ciki. A kafin da wani ne imani da mala'iku masu girma shi ne gaba da amma kafin ya shiga nan Allah kai mu halaka ta gaba halaka ta goma sha uku kenan rana ta wani sha Allah za mu tsaya rajin shi ko rana ta gaba a fara a sai yin sarjila wanda ya wani yin duniya a kan kasa da wani yin duniya da shari'a ya gama bayani akan wajibi da abin da yake alaƙa mutane da abin da yake zaɓi a cikin hakkin ubangi da wata ala mai yawa kafin a shiga gaba sai yake bi da an tafiye da raba tauhidi ko da tarbiyya za mu ji raddin da Qur'ani da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya akan wannan raba tauhidi da hujjoji wanda suka tabbatu da kuma wata koyayyen mulba da yake da ya yi a cikin da ba ko da wani ba shari'a ya hararo wani kuma ya tura ta nan za mu ji da insha Allah a gaban mu da gaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi